ta yau muna yammacin alhamis shida ko biyar ga watan sha ɗaya watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da 23 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashin shekara 2026 allah ya sake hada ma wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke na railway bakin shagunan mai guwa da shewa a cikin garin kano tarayyar najeriya domin zora da yadda muka tsaya a karatun littafin alwajiri ke fiye sunnati wal kitabil aziz wallafar babban malami abdulaziz bin badawi muna cikin kitabun nikah kuma karatun da ya gabata mun kai komai shiga cikin gaba da malam yake bayani wato akan rikici ko sabani da akan samu a cikin gidajen aure an gane inda malam yi mana bayani wato cewa a musulunci ba a bari sai rigima ta faru sannan kai za a yi magani tsakanin ma'aurata a da ake kokarin yi shine gabanin faruwar rigimar matsalar gabanin faruwar rigima a yi kokari a tsayar da ita da haka ainihin musulunci ya zo da tsare-tsare waɗanda suke ainihin masu ƙarfi domin ganin an daƙile abin da ya shafi ainihin kiwo nasu an gane mun karanta aya da Allah subhanahu wata'ala yi bayanin yadda za a yi maganin kiwo na mace idan mace tana nema ta juya baya ta yi tilbe to ya za a akwai matakin wa'azi da aka yi magana sai mataki na ƙaurace mata a wajen kwanciya to mataki na gaba shi ne wafiribuhunna da Allah ya ce wannan ayar da malam ya kawo ko Allah ya faɗa malam ya kawo ta nan ita ce ya ɗauke ta yake bayani a kanta shafi ɗari uku da sittin da bakwai fakara ta farko daga ƙasa ta ƙarshe daga sama nan ne inda za mu tashi inda ya ce wafuri hunna an gani ba ta Allah ya taimake da mu dace malin ce wa kuribu hunna yace kuma ku da ke su wasu ashabul ma'ani sabiqati kulliha tafiya da ma'anonin da suka gabata can gaba daya na wa'azi da kauracewa zuwa wannan matakin wasu ashabul wahd hadafi min hadhihi al-ijra'ati kulliha يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشريع da kuma manufar da ta sa aka samu waɗannan matakai gaba ɗayansu yana hana a ce dukan da za a yi mace idan ta yi tawaye duka ne na azabtarwa ko na ramuwa ko na huce haushi wayar nawa an yi kuna ya halatar izirali kuma ina hana a ce a da ke ta duka irin da kaskantarwa da wulaƙantarwa ويمنع أن يكون أيضا بالكسر والإرغام هكذا ينا هنا أتي ذا لكيت لي سوى ذا ترسى ساتا أدنب زهر حنسل ذا على معيشة لا ترضاها بسيوم وترى يوالا بكيدة تبباتا ويحدد أن يكون ضربة عليه عن إياك تدوكا ليكسن تدوكا لنا للتروى مصحوب بعاطفة المؤدب المربي ولا ياسو نيو da tunani da tausayi irin na mai ladabtarwa mai ba da tarbiyya Kamar yi zawunin al'abu ma na'i kamar yadda ɗa uba in ya tashi dukan 'ya'yansa yake dukansu wato mutumin da za ka ga ya zage ina dukan 'ya'yansa dukan kawo ka wannan ba na dasar ba na nuna su yake ba kuma ku duba duk ɗan da ake wa irin wannan dukan yanzu za ka ya kan gari ya ke sarrafuwa a gida ta yi sarku a cikin al'umma duka ana yin duka ne na ladatarwa to shi ne ke yin amfani a gani wa kamar zaune zumarabbi ma a talmiri kuma kamar inda mai tarbiyya malamin mai karantarwa yake yi tare da almajirin malamin da za ka ga ta daga yaro a kan lafkarsa ta farfasa masa jiki shi ma karshe za ka ga ya fita a hannun mutane wannan ɗalibin zai tawaye da aka da yawa idan ka je ka samu dan gudun makaranta irin wannan dukan ake mishi da aka sai gudu sai ya da zuwa iyayensu suna cewa ya tafi yamma da sai ya tafiya irin kuma waɗanda almajirai ne ake kawo su karatu yana yi su irin wannan dukan an kawo shi karo daga azara sai a je shi a zaɓe sai a je shi a sokoto ya mutu an gane وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز an halarta waɗannan matakai ne na wa'azi da ƙauracewa da kuma dukan in ya kama saboda a yi maganin alamu na tawaye da ya mace za ta yi ƙabla haliha gabanin abin da gurin basa ya zama su ya fita a wace ƙwabbi hazirati min su istimaliha kuma an kewaye abin da tsawa da tsoratarwa na daga mummunan amfani da damar faura ta kariri hawa ibahadha daga lokacin da shari'a ta tabbatar da su kuma ta halatta su sai zama su ta dokoki da ka'idoji wa tawallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sunnati al-amaliyati fi baiti ma'ani mazala su sallam izi banci ya dauki nauyin bayyana abin a aikace a cikin sunnar a gidansa tare da iyalansa wabita wabi hajiyar kalamiya da kuma bayanansa da idan nusarwa a ilajen kuluwi guna wa huna saboda a yi maganin wuce gona da iri a wannan bangaren da wancan wata suke halmakoma ne a kwanu tafira da kuma inganta da kyautata tunanin mutane da fahimtar su a cikin maganganun sa masu yawa wato da aka saukar da ayar ba an kyale kowa in ya abin da ya ga dama bai an gane a manzana su sanar ya yi bayanin su da aka irin masu cewa ƙwar'ani zalla ƙwar'ani zalla su ne suka ta sai su yi amfani da ƙwar'ani yadda suka ga dama suna cewa wai annabi da ya yi bayani ba ya za to ko ya kuke bayani eh suna bayani ko ba sa yi to su ya zafi bayani amma wanda aka sanarwa ce shi da ya bayani ba ko ba zai ba abin da zai baka mamaki kuma haka wa mutane suke sauraron su kuma zai mutum ya ce da kuma gaskiya ne ba haka zai ce da kuma gaskiya ne ba ko yana da ka to shi sai zo kai ma sai karanta masa qur'ani kawai sai tafi ba bayani amma shi zai zauna yi bayani shi yana da authority yana da dama yi bayani amma manzon da aka fasara da littafin shi bai da dama yi bayani a dauki magana sa ana jira ai malam wani ne yace kaza amma manzon da aka so kawai da qur'ani shi ba da bai da authority za a ce manzon ya ce kaza wannan wani irin gwaranci ne wani Allah ya sauƙaƙa to da aka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi bayanin duk wani abu da ke da buƙatar bayani ga al'umma da aka wannan matsala ta mishus tsiyo ta waye bijirewa ta mace a gidan mijinta a gidan aure ya yi bayaninta amma awai ta bin haidata radiyallahu anhu annahu qala ya rasu rasulullah daga muawiya haida Allah ya kara yadda da shi da cewa shi din yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu ra'ati ahadina alayhi ya manzo Allah menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa qala manzo Allah sun ce an tubimaha ila ta'inta in ka kace abinci ka ciyar da ita wata suwa ha'ilar ta daida in ka yi tufafi kai mata tufafi wala wani ha, kuma in ka tashi dukan da Allah ya ce wa bi buhunna karka da ke ta fuska ta karka mare ta balle kai mata kutufo wala tukabbih haka nan idan ka tashi gaya mata magana karka gaya mata magana ta batanci ka sai da ta mummunar banza mummunar a ah, mu da ka gani ka wuri yau da ta bata maka rai sai ta zama muna an fahimta wala tu kabbih kar ka gaya mata mummunan magana ka muzanta ta wala ta hajur illa shirbai kuma ka tashi kaurace ka da ka ce wa hajuru hurna ko kaurace musu kar ka kaurace mata da cikin gida kada sai ka gada ka ce ka yi kaura daga kano ka tafi abuja ko ka tafi kaduna ko ka tafi lagos ka sai ba ta mu da su kai na kaurace ne yi musu kaura a'a a cikin gida za ka ce a cikin gidan ma filma jiya yi a wajen kwanciya kawai in dawo kan gada kai ka ka ƙasa ko kuma in dawo kan gado ka juya mata baya in da dawo duk inda take kake ta zo ta kwanta sai ka juya mata baya sai ta fara baka haƙuri don ta fara baka haƙuri kuma karka irin ai wannan sun maza haka suke ko ka san wasu maza inda ka san 'ya'yan jakai haka suke da taurin kai sai wani ya yi shi sai kawai shi hakuri sai ya hakura wanda za a ba shi hakuri ya hakura kamar kare kare shi ne kana ba shi hakuri yana da maka haushi wai shi kawai in yi in kana so ya kyale ka In gudu wai sai ne ka nuna masa sanda ko ka ɗauki gudu to kar bai kamata magidanci ya zama to mai hali irin da na kannuka an gane shi mutum ne mai tarbiyya a wajen juriya kamata ya zama kamar jaki ko tuji jaki an taba dukansa ya duka duk kukan da ke wajen dukan da ke wajen jaki kana jin ya ina kuka jaki don kuka baya kuka an gane da aka hausa ke cewa ra'ayin kukan jaki an gane to su ma don mu sani ba ne ra'ayi ma baya sa ya kuka jaki ra'ayi baya sa shi ya kuka annabi ya ce in ka ji jaki ya yi kuka to shaidani ya gani kai kuma sai ka nemi tsarin Allah daga shaida ba ra'ayin sa bane an fahimta to kaga shi ba hausa ya bashi da nasi ko ko yana da nasi ne daga Allah ina da wahayi ba shi da wahayi da aka sai sai ra'ayi kukan jaki dan ya ga an da shi jaki an da ke shi an da ke shi bai kuka ba haka kawai kuma ana zaune sai ya kama kuka har da shisheka to annabi mu shi da yake yana da nassi akwai wahayi sai ce in kan ga shedan yi kuka to al shedan in kan ga shi ya yi kuka shedan ya gani da haka ka nemi tsarin Allah da shedan an gane to da haka shi wannan hajar ana yi ne a gida wannan hadisin kuntuna ya wuce a baya وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الله يقال متى yace ya yace manzala su sallam ya ce la tuslimu ima Allah kada ku dinga dukan bayin Allah mata fa ja Umar radiyallahu anhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda izo wajen manzala su sallam fa kada sai yace da irnan nisa wa ala azwajihinna ya manzo Allah mata fa suna yin tsageranci ga mazajensu don su sun ji kace kar a jikin su kagan kenan da wato maza dukan mata ma suke ko musulunci da yanzu sai hana kun ga mata da ake zuwa su ana cewa musulunci ya tare musu haƙƙi shin akwai wani addini da yi gwagwarmaya ga mata kamar musulunci ya kamata mata ku karanta musulunci me musulunci ya muku me musulunci ya muku ya kamata ku karanta kaga ko a ƙur'ani ka duba a cikin sunaye na abin nan eh, ka ɗauki tsoron kuma misali bayan ita ko ta suna da aka ce sunan wani fatiha bakara al nisa ma'ida an'ama araf anfal tauba to ga yunus ga hudu samu ga yunus ko ga ra'ad ga ibrahim ok to akwai waɗannan sunayen nan da ɗan to amma waɗanda duk annabawa ne annabawa ne ko ba annabawa ne annabawa ne to idan aka zo a sauran mutane akwai wani da kawai aka sa sunansa da aka tashi kira mutum sai aka ce sunan da insan surar da take magana a kan mutum ala ta'ala bisa haka to suratu maryam maryam annabi ya ce ba ma kana nabiyin qattu unsa ba taɓa yin annabi ya mace ba babu mace annabi an bayyana kwai yanzu wannan mutum aka ce ga sunansa shi kuma ba annabi ne shi ba annabi ne a ce ga su an ce suratu wani akwai babu al'insan da aka ce namiji da mata sun shiga ko ba su shiga ba duk mutane to amma ku duba ku aka zo aka waye. da aka ce kuma suratul insan in an ce namiji ma ake nufi to ga kuma suratul nisa surar mata an yi balance kenan har yanzu maza kenan inda abin da ne suna bin bashi a kawo sunan wani wanda ba annabi ba ta ga sunan wani an fahimta amma ba a yi ba ba a yi ba to kaga musulunci ya kula da ku sannan wannan surar surafin nisa an yi abin nan da ake sa albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasko dan duk wani da aka yi magana a kansa har maganar yaki an yi har maganar sallah an yi har maganar kaza kaza kaza amma duk dalilin wa Allah ya saukar da sunan dalilin su mata dalilin su mata aka saukar da sunan aka yi mu'alajin abubuwan da suka shafe su abin da ya shafi gado musamman abin da ya shafi auratayya musamman saboda mace bayan Allah wurin da kake bi hanyar da kake bi ka takura mata a rayuwar da suke hanyar aure ka sa ta auruwa da ba ta so to da ana yin haka fa kuma ba ta yi ta ce ba ta so ba musulun da zai ce a kyale su ta auruwa da take so haka nan da kawai mahaifi kowa kowa ya ce dauke ke ba da ke aure kuma ya karbe sadaki da zuba aljihu ya zai sha biya da ya ta yi tsayarsa da kudin ko kake zan ce a'a ba mahaifinki ne ko wanki ne ko waliyinki ne ko ki ne ko ki ne Ba mu yadda zaki haka zaki ne ki hakura Allah ya ce wa asu ne sa kafin hinna in aka mutu da aka bar mata su ma gaje su ake yi gadon mata ake kamar yadda ake gadon dukiyar mamaci Allah ya ce a'a للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون أكدوا أكربا أكسي ابا ماذا ابا ماذا da Allah wannan dubba ga ta ake mata ba ba kwato su daga zalunci mazaje ba kamar kuma waɗannan matan wasu ake zigawa ana cewa musulunci ya zalunce su ya tsaye musu haƙƙi ba kuma don komai ba kawai da musulunci ya ce zauna wuri guda a ɗauke muke duk wahala zauna wuri guda duk wasu alhalun ke ta ɗauke ne a baki ce a baki ce a baki sutura a baki lafiya a kula da ke a baki tsaro yi da ba ya zuke kaza kina zaune abin zuba mai gida ya kawo kina daga zaunar da kina cikin gida kike sarrafa eh, to yau gashi da aka fito da su waje ba sa kokawa kama fito da su kai hira da su matan da suke tafiya kasuwa suna kokawa waɗanda suke zuwa aiki suna kokawa har za su rubuta maka sai malam cin da na fara kasuwa mai gida na cire hannu ya ke sauke a sa kan harkoki to dan ne zai abin da zai fita ki samu ya zo iya a gidan ke ma kin fita kin samu to ke na ki kullum yana karuwa jina su zai rinda rubu za ke ma sun ki ɗan ɗan in ofis yake tafiya ke ma kina zuwa kina samowa da haka ki zuwa a yi wajen sa ta abin nan wallahi malam wai na cin yaro na kai shi makaranta wai baban sa ya ce sai ya rika biyan maka ya ga inda baban sa zai iya biya ke kika cire shi ke cire shi ba ke kika cire shi ba kika haraba shi da yan uwansa daga inda suke zuwa kika kai shi wata kuma sai kika shi zai biya in kin san ba za ki biya ba dan ne kake da shi daga inda yake biya sai wallahi malam makaranta ce babu kokari kaza kaza kaza to duk waɗannan abubuwan wato an musu wujo ne an ki barin su ma su fahimci wannan ya riga ta musulunci ne musu to da aka gashi nan suna tabbatar gudun. abin ya dame su kuma a tsaya a sha wuya a guda da kunya za ka suna na suke ta rayuwa allah ya rufa mana asiri a gani da shi ne wanzu Allah su sallam da kuma ɗan fasa ya kawo masa wannan kuka qad fara khata fi darbihinna sai manzo Allah su sallam yi musu rangwame yi musu rukhsa cewa to a dinga da dukansu. fa ba bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa yashkuna azwajahunna sai mata da yawa suka zo suka kewaye suka cike dakunan matan nan da Allah su sallam suna kawo karan mazajen su saboda kowane mutum ya samu dama ya daki matar da ka duk wanda zai masa wani abu ya tsallake matakan ma gaba daya ya tsallake matakin wa'azi ya tsallake matakin ƙauracewa. jikinta ya biya mata kawai kuma ya tsage ƙarfi da ke ta in bude kwanci in taushe ta to da suka cika gidan manzo Allah suna kawo kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sun tarbice wa laqad adafa bi ali baiti muhammadin bisa'un kathir hakika mata da yawa sun zo sun yi cincirin do sun cike ɗakunan matan manzo Allah su sallam ya na azuwa da hunna suna kawo ƙarar mazajensu laisa ula ibi khiyarukum manzo Allah ce waɗannan da suke dukan matansu ba su ne zaɓaɓɓu ba daga cikin ku ba su ne masu mutunci ba daga cikin ku har wacce me zai zafi tsakaninka da matanka da har sai ka kai ga dukan ta ja ka ja ka ja ta ja za ka fi gaba da jan abin da maza biyar sun kasa gane bayan Allah shi ne a lokacin da ka saba ja da matarka duk lokacin da ita ce ta janye to wani matsayi na nufus ɗinka ƙarfinka a gidan yaron da haka in ta ja ka ja ka ja ta ja ta kan mata bayan ta fi ƙarfinka ba amma idan ka bari sai da aka kai inda sun karfin ka ba inda za ka yi dole ka saki za mu samu tsada. to da haka ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce laysa ulaika bi ko wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sunan na abi dawud juzuyi na shida shafi na 183 hadisi mai lamba biyu, ina cikin sunan na ibnu maja jirgin na ɗaya sha biyu na ɗari shida talatin da takwas hadisi mai lamba dubu da ɗari tara da tamanin da biyar ba na abulai bin zama an na an da biya sallallahu alaihi wasallam ya kula bin zama Allah ya kara masa yadda cewa shirin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya amadu ahadukum fayajidu imra'atahu fayajidu imra'atahu jaldal ɗayan ku sai in faci matarsa inda ke duka irin na فلعله يضاجعها من آخر يومه تاي ƙarshen yinin sa kuma yazo yana sai kwanta dai ya dake ta da rana ya dake ta da yamma kuma da dare yazo yana sai kwanta dai ba za ka ji ba ma'ana kamar abin da annabi yake cewa kenan ba za ka ji ba ka dake ta duka irin dukan da ake wa bawa kuma sannan da daddare ka zo ka ce kana so ta biya maka bukata wannan hadisin ina na cin sul bukhari juzu na takwas shafi na ɗari bakwai da biyar hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari tara da arba'in da biyu ina cikin sai muslim juzu na hudu shafi na dubu biyu da tasa'in da ɗaya hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da biyar imamu tirmidhi ma cikin sunan juzu na biyar shafi ɗari da goma sha ɗaya hadisi mai lamba dubu uku da ɗari hudu da ɗaya ya fitar da shi wa ala ayyati hal ma da yake kuma dai ne ake faƙar fi'ila ne hazin ijira'ati haddun ta kifa an sawa waɗannan matakai wata iyaka nan za ka tsaya a matsayinka namiji a wajensu mata ta haka katil gayatu duk sanda aka ce manufar da ta sa aka shar'anta su ta tabbata inda marhalatin min hadhihi marahil a wani mataki daga waɗannan matakan in kai wa'azi sai wa'azin yayi to bai halatta ka tafi ga kauracewa in kai wa'azi bai amfani ba sai da ka kaura sai ya amfani to bai halatta ka kai ga duka sai ka tsaya ana to me yasa da ma ka sharanta ba dan samu maslaha ba an samu ko ba a samu ba to tunda an samu kuma me kake nema an gane idan sai da aka kawancan mataki na ƙarshe to kar ka wuce nan fala ta jawo ka ilama wara'aha kada ka wuce abin da yake matakin da ka samu maslaha zuwa wanda yake bayan wannan mataki da haka Allah ce bayan ata'anakum fala tabghu alaihin sabila in sun yi muku da'a kada ku nemi wani tafarki na cutarwa a kansu bayan da ta haku gilgaya ce ta kifin wasila a lokacin da aka tabbatar da manufa to hanya ta kore misali yanzu kana so ka zo wajen wannan karatun sai ka taso daga yadda ka taso in ka zo nan ba shi kenan ko za ka wuce sai ka ce to bari dan yi ala sai ka ce bari ƙara sa azumin da salama ah. za ka yi haka ba za ka yi ba to haka nan waɗannan matakan an sanya su duk sanda mataki isma nasarar da ake nema to magana ta ƙari an gane wannan ƙa'ida ce kuma usuliya to rike ta mata ta haƙaƙa tilgayatu inda marhalatin hafi alwasila duk lokacin da aka ce bukata ta biya to process hanyar da ake yi don neman bukata ta cike an gane mimma ya dilla ala annal gayata gayata ba'a hiya al-maqsud abin da yake nuna cewa iyakar abin da ake nema shine tayi da'a kuma shine abin da ake bukata kuma tayi wa hiya ta'atu istijaba ita ce da'a ta jawuwa ta amsa abin da aka umarce ta la ta'ata al-irgham ba wai su ake a tirsasa ta ba fa hadhihi laysa ta'atu ta'atan liqiyam ma'sufati al-usra wato da'a ta tursasawa ba da'a ce da ta dace da gida wanda ake sai zamanto gidan gari ba ƙa'idatin jama'a bisa ƙa'ida ta zama cikewa in dai za a ci waɗannan al'umma ne suke zaune to lallai a duba kowa a bashi matakin da ya dace shi kar wani a cikin al'umma ya gane an kaskantar da shan wulaƙantar shi bil munasaba wannan shine dalilai sa al'ummar ta daɗe matanta ba sa kawo mata wata gudunmawa da ɗauki illa ta haihuwa da shayarwa saboda ba ma yadda suna da hankalin da za su bayar da ni wata gudunmawa an bayyana to alhali kuma macen nan idan ta samu nutsuwa ta samu yadda za ka sai ta in ta dinga zaro maka waɗansu shawarwari za ka sha mamaki to amma kaga har ƙarya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai shawiruhunna wa khalifuhunna wai kun shawara da mata amma in sun ba ku shawara to sai ku zaba musu in ta ce kai wai sai ka ki in ta ce kar kai wai sai kai to me amfani ka shawarce su wato yanzu ana so a nuna cewa ka yi bori ka yi bokanci da matar an gane ku Allah kawai to wannan ainihin hadisin hadisi ne na karya nan ya faɗi wannan magana ba kawai ana so a daga to sannan kaga har in shaye-shaye a unguwa suna da rana to amma lokacin da al'umma suka yi watsi da su ba za a gajin su da wani abin nan ba kawai sun zama wani ke a cikin rayuwa to tsayar su ta yawa akwai wani limani na sun in yanzu zai wuce zai je masallaci ko sai yan shaye shaye in yanzu wuce a mun sallama ni na san liman sai mun sallama sai su kuma shi wannan ina yi mana sallama ya ma sun suwaye ko waɗannan suwaye kiwo sallama shi nan. ya kife ko yaushe ne nuna sallama mutane suna kama da wannan ba mutane kirki ba ne tun ba na amsa suka zo suna ba ana nan ana nan ana nan in aka hango shi da riga shinanga shinanga wai ga shinan da aka mai saba sai ko ya saba ya samu haka da Allah sallama ta fara tafi da ko ta fara ana nan ana nan wallahi sai suka ce da shi malam ya kamata a samu dan wani ustazu da Allah da zai zuwa da koyar da mu dan kawaidi da eh ka san ne kada ma na iya magana da mutane wai ya samu wani ustazu da zai zuwa yana da su dan kawaidi ka ji kawaidi mu dan kawaidi da dan ahalin. an ci gaba sallama ta yi kuma ce kullum sai amfani ko mai amfani to jama'a haka ake yi a takaice waɗannan din sai da suka mayar da wajen su musalla suka mayar da wajen su musalla ana yi musu darussa su gayyato malami zai musu wa'azi yanzu ni na so su in ka zo unguwar za ta wani rashin mutunci sai a kira ka a samu wani a ce dan ba shi abinan nan in ya lallago wani wata ashariya in ya maka kai tun da babu ka taya kanka baka taba jin wannan ba wannan abin ya faru tun sama ko tun sama amfani yanzu kusan shekara shanin da yake kaga wadanda ka haifa wannan generation din yana da yawa Allah in ka zo za ka abin da suka lallago wata ashariya suka faɗa kai tun da babu ka taya kai yau sai ka fara daban ma sai to kaga mu duk nan tubabbu ne haka za su da kai mu nan tubabbu ne amma yanzu za mu iya koma ruwa a kurna din nan ne da aka duk rigimar nan da ake ta kurna layin su ba yi shi to ka je ka yi mana a samu wani mai ɗanyen tauri ya kama kafafun ke wajen jiga ya buga da bambu Allah ya sauka to da haka jama'a kar wani mutum a cikin society irin da din society din yayi abin da sai yana ganin sa wani banza ne ba shi da amfani ko a banan nan jama'a a banan nan a nan unguwa uku ran da aka ga wata ai samari a garin nan sun wani rashin mutunci da ba ta bai irin sa ba yawan an ga wata suka ringa ɗiban kayan mutane suna kwatan waya suna waye akwai wani layi yan iskan wurin su suka fito kawai kowa ya ja ya tsaya kan zo na Allah mu ya gaba mutane wuri eh, mu za ku zo ku zara a nan wurin wallahi ma zai da mutum wallahi akwai wani langwashi suke yi wani ne eh, da na rike amma na mani to kai da kai da kaji duk ma wannan language din kai ma ka san ne kai ma ka san su ma ba abin nan to wannan al'ummar ugwar sun yadda suna da ni suna da amfani yanzu mutan amfani ko kashi su da sun su shiga duk wanda suka gani su kwace waya su da shi wanda suka ga dama su ci mutunci wanda suka ga dama su wuce haka suka ɗauka tun daga nan kofar nasara sai da suka je har can raudin ɗan hasar har kusan masallacin kofar mutane kawai suka rinka guje-guje ba gaida ba ne Allah ya shauka to da haka kada a cikin al'umma duk inda ka gani mutum ya kai da lalacewa abin da yake da bukata shine ka ba shi kula da ta kamata irin wanda ta kamata shi ba shi wannan kulawar in Allah ya taimake ka sai ka ga shari'arsa a hannun ka take Yalla ya kawo shari'a yanzu akwai akwai wani shi ma na san shi anan karka tsara ina cewa da shi ne matasa haka ake wannan abin nan ni na ban shawara ba sai malam gashi gashi gashi nan ta bayan ta ce hanyar ba na ce ta bayan gida za ka bullo musu zuwa za ka yi cikin su tare da zama shi kenan ya ɗauki shawara zai je suna shaye-shayen da shi na zaune har an fara kunna ana bashi sai ya rike su ga baya sha ni na ba da shawara kuma sai aka kawo min ƙararsa wanda bai ya mai ya zama mutumin banza na ce a aikin mai ya kai shi Allah ku jira wallahi jama'a waɗannan da suke wannan abin duk sanin mutane muke tare muke sallah da su tare ake tahajjud tare ake karawi duk wani abu da ake yin sa da su ake su ma haka suka yi suka fara sa karatu a wurin da suke zama ana da abin nan ƙarshen suka ce to ba wai layi ɗaya bane kawai za su tsallaka daga can a dawo nan kawai su tsallake shi ke da ba ta tashi ko ba ta tashi ta tashi to haka ya kamata mutane su riga ainihin participated ko wani malami ya ya masa rasuwa ya yi wata makabarta suka ga shi ne su suka ce malam yadda da suka ce a wasu sai dai wannan lokacin ba a jiwa ta nan gaskiya don kai ne amma da mun kaddama maka da aiki da Allah malam a kiyaye ba <laughs> Allah da Allah ya taimake shi ne mutu a bai mutu ba har sai da yawa daga cikin suka suka ya mutu Allah ya dika Allah ne na'am me kike so ka ji Eh. kun ji ko ita shi ma ya gwada irin wannan Ita a kona wasu dan jinin sarauta ne makakke ba ya kula kowa ita to shi kuma sai ke zuga ya jinsa da ya sai a sabbi ne yi masa jinjina to wa yake sa ya da wani saraki yake sa ya da wani koko wata da kai ke sa ya da saraki to shi kuma saraki ne ke sa har ƙasa ya shi an fahimta duk dan adam duk inda ya kai da lalata yana so ka mutunta shi saboda wancan asalin da ma shi kamata mu rinda tuna Allah da ya halitta dan adam da kansa ya ce wa laqad karramna bani adam shi wannan dan adam din mu da muka halitta shi mun karrama shi to karka wulakanta shi an gani karka wulakanta duk halin da yake ciki kamar yadda na faɗa wallahi baka sani ba yanzu ka kai kadai Allah yake jira ka bude baki ka ce Allah ya wani albarka wannan sallama din da kake raina wallahi wannan Allah yana jira ne kawai ka bude baki ka ce da shi assalamu alaikum ah assalam ba sunan Allah ba in in mutum Allah ya zama eh, salama ta Allah ta shige shi ah, bai sami alheri ba bai haɗa alheri ba an fahimta to da ka mu da nauyin baki har yara za ka jirgin ce kan yara sun shiga fitina zan yi musu addu'a instant yi musu addu'a الله كشريعة دي مسألة الله إذا نزل ويشير النص إذا إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعات ساعة بغي وتحكم وتجاوز ولما النفس إن أظن زواج سوى توجي وذاتي جبا أدوم وأنما تاكي باين أنسى ما أبو الله عليه سوء zalunci ne hukuntawa kai ko shar'antawa kai wani hukunci ne wuce gona da iri da aka Allah ya ce fala tabgu alaihim da sabila kar ku nemi wani tafarki na cutarwa a kansu ma'ana in kai wa'azi zuwa wa'azi ne amfani kar ka wuce gaba ka tsaya ne wa'azin bai amfani ba sai da ka gai ga kauracewa gida ka kaurace jama'a kun ga kauracewa nan kauracewa nan ita ma tana kona wa mutane ina kona mata rai inda kake gano wannan abinci za ka yi kake ci ka ga yadda take damuwa haka ne ko ba haka ba to me kake cewa bayan ta zo tana shirin za ta kwanta da kai ka nuna kuma kai baka bukatar ko kuma ta shirya zo bari in kula min masa wulakanci gaba da yadda da shi sai ta kai banza da ita yanzu wannan ƙoruwar ran abin da zai kona mata rai za ka sha mamaki in ka samu wadda ba jaruma ba ga gari gare waye ma sai zuciya ta tafi ga saboda mace tana da wata dabi'a tana da wani tunani Allah ya tunani namiji tunanin da take yi shi ne irin tunanin wannan mijin nawa kamar wani namiji ne a waje in ya ga banza ba zai ya tsallakewa ba tunanin da ke an fahimta yanzu namiji ne a waje wata macen banza za ta nemi wani fasikanci da shi yake ai ba duka ba an fahimta da inda za ka gane ba duka ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane bakwai da yace Allah zai saka su a inuwarsa a ran da babu inuwa sai sa sai yace wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamal fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin da mutumin da mace ma'abociyar kyau da matsayi ta kira shi don yi lalata da ita ita ce ta nemi shi ba shi ne nesa ba kuma ta kai shi wurin da zai yi ba shi da wani tunani ko tsoron wani abu amma yake ni a kafin ba haram bala alamin ina jin tsoron Allah ban da tare wannan yake nuna maka ce cikin maza ɗan kaɗan ne za su iya tsallake wannan kai to ita mace kullum tunanin da kenan da haka sun samu damuwa da mijinta bari ta zo ta gara shi ta wannan bangare to nuna mata baka damu da ita ba to a lokacin da ka nuna mata baka damu da ita ba to wannan in rayukan da sun kai malala gashin tunkiya kai in duk rayukan mutanen duniya na ta ne ga kafin gari ya waye ba ya sa ba duk sai sun mutu saboda damuwa saboda iya abin da suke takama da shi an nuna mata ba damu da shi din ba abin da ake so shine ta yi biyayya ta yi da'a sai abin da ya kamata ba kuma tare da kaskantarwa ko wulakantarwa ko turfasawa ba an fahimta jama'a to da aka waɗannan matakai da shari'a ta shar'anta su matakai ne waɗanda duk wanda ka ɗauka zai iya tasiri to in yayi karka wuce zuwa ga ɗaya, in ka wuce ɗayan to ka zalunce ka Abinda abin kai sunansa zalunci an gane ثم يعقب على هذا da aliyu بالعلي الكبير فما الله karkare wannan bayani na wannan hani cewa kada ku nemi tafarki na tutarwa kansu da tunatarwa cewa shi fa Allah shine al'ali madaukaki alkabir shine mai girma da haka zai da kake ganin kana da daukaka akan matarka Allah yana da daukaka akan ka sama da yadda kake da daukaka akan matarka in kana ganin kana da girma akan matarka to Allah ya fi girma a kanka fiye da yadda kake da girma akan matarka كي تتطامن القلوب سبو دكا تاسو نقوم وتعنو الرؤوس كايونا تستوتون وتتبخر وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء sannan tunane-tunane da ake abin da ake ji na zalunci da ɗaukaka ainihin ya zamanto ya yi ƙasa in tsafat da ba'adun nufus idan wannan tunanin ya je waɗansu zukata alaƙari na ƙorani da tarbi wa tarihi bisa dai da ƙur'ani ya saba wajen kwaɗaitarwa da tsoratarwa wajen inda za a yi mu'amala a abin da ya sharanta yake a yi ko yake a bari an gane to a takaice ne waɗannan matakai idan aka bi su insha Allah ana yin maganin wato kiwo da bijirewa irin na mace da ka zo da na mataka insha Allah gabanin ka kai na karshe to za ka daina an gane in aka kai na karshen kuma to da wahala ka ga an wuce shi amma idan aka kai ga duka sai kuma ba a samu abin da ake bukata ba to sai a je kuma mataki na karshe shine fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yanzu a ce to a zai ya ina wakilin miji ina wakilin mata su zo su zama matsalolin da suka kici suka fi cinyewa wannan hukunci za su yi a ciki kar wanda ita ho ina shirin ki kare wanda yake wakilta a kowa ita ho da shirin gaskiya zai goyi baya gaskiyar a bangaren sa take ko a bangaren ɗayan duk bangaren da yake yadda gaskiyar ita yake nema sulhu ake nema ya za a samu daidaito saboda tafiya ɗin ta ɗore Tun Allah yake in sun yi a haka shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai datar da tsakaninsu ma'ana zai samar da abin da shi ne maslaha a tsakanin waɗannan ma'aurata in ci gaba da auren idan da gwada auren ko kwanan nan mun yi irin wani an yi abin an daɗe ana yi an daɗe an daɗe baban yaron idan ya ne ya ce malam matsalar wani da wanda da cinyewa ita ne na ga tashi ya kamata a yi a samu dangin amaryar uwar matar da dangin mulki ya ce shi ne bin shi uban shi shi ne bin aka samu dangin matar su ma kake su ba da wakili ni da ni aka yi zama na zo na zauna ne musu wa'azi na ce kuma su ma su zo da mijin da matar suka zo aka zauna aka yi bayanai ranar kowa ya faɗa abin da yake fike shi ga kaza ga kaza ga kaza to aikin ma kaza kaza kaza da suka gama aka yi musu wa'azi na dauraya shi kenan kuma ce to mun ba ku lokaci ku zauna yanzu mutum za mu fita mu ba dama ba take yi, za mu fita mu ba ku tattauna minti nawa kuke so minti biyar minti goma awa daya za ku tattauna ku yi kanku maslaha sannan mu dawo ku gaya mana koya za a yi suka ce eh, me ya faru jairai sai ga sun fito suna dariya da aka fito ana dariya mai kenan an daidaita Allah ya sa kun gane to haka ake karka je kana da niyyar kai wa ne shine mai gaskiya karka je da wannan wance ita ce mai gaskiya karka je da wannan aje in ya kun ganiyan aw fakiran Allah ce fallahu aula yanzu wanda za ku kalla shi ne Allah Allah ya halatta a sake amma baya san a ciki to yanzu wannan matakin da za ku zo ku zauna fa ana iya ci gaba matakin yana iya cewa a ci gaba da zaman ina iya cewa a rabu kuma idan kuka kai wannan matsayin shike na rabuwa za a yi an fahimta to Allah su wa allah zai kasa datar da ku da zai kasa lalle zai datar da ku saboda ga wani abu shi ya shar'anta shi amma baya so to da aka je da wannan clean mind shirka lafiya ba ka dauke da kowa ba ka dauke da komai shi ke nan ka je abin da bayani na gaskiya ya fito a kansu za ku hukunci to Allah yadda Allah zai datar da zuwa ga abin da shi ne fa alheri to saboda haka sai ku dauki wannan mataki insha Allah mu darasi na gaba sai mu ji inda mata suke wa maza tawaye haka ma maza suna yi wa mata tawaye kowa yana yi an gani, to kai idan kayi kai kuma za mu zo mu ji matakan naka abin da suke Allah ya mana jagora ya dora matan daidai na alaikum salam wa rahmatullahi نعم نعم fai ita tambayar ta tana da alaƙa da karatun makon da ya gabata mun ji inda aka yi bayani akan haƙoƙin mata akan miji ita to da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wa malika ko aka kace a jika da kai da dukiyarta duk na mahaifinka ga wannan dan da ya kai kuka na mahaifinsa cewa ya hana shi ya ajiye wani abu duk abin da ya tara sai babansa ya kwaci cikin da nan ya ce da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne ita to inda wannan abin yake ga ɗa namiji haka yake ga ya mace in lokacin da tana gidansu amma idan ta yi aure yanzu wannan fawa ɗin ta zama tawa ta mijin da aka yi muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta daga gidan mijinta sai da izinin mijin wannan dukiyar ko ta banda sana ta mai gidan na sallah ka zada da alheri na na na ice mun ji kafin a sakin aure akwai matakai guda uku da ake so a yi a yi wa'azi in wa'azi ne ba a ƙaurace a gida in ƙaurace ba ta ba a kuma yi duka sai ta ya ji matakai guda uku ne yanzu kuma ya ji na kawo wani na hudu shi ne to farko gyaran da zan yi wannan ba magana ake akan saki ba ana so ne a ci gaba da zama an fahimta Shi ne bambancin abin da ba wai matakai ne gabanin ai a a'a wannan kiyan da kai ya za a kawar da shi a ci gaba da zama an fahimta idan abin ya ƙi ne kaga cewa ba za ka iya haƙuri a wannan yanayin to yanzu sai a kai zancen ne zancen saki to gabanin ai sai a kawar wancan mataki na hudu Shi shine taki aya ce ta ma bayan wannan din Allah ai bayan ya ce wa in afa'anukum fala tabu alayhin sabila inna Allah kana aliyan kabira sai ce fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا in kun ji tsoron ci gaba da samun sabani tsakanin matar da mijin to ku samo a tayar ma'ana a samar da hakan wani wakili mai hukunci daga danginta da wakili mai hukunci daga dangin mijin su zo su zauna su yi dirasa su kalli wannan matsala su zurge ta a kai in yurida islahan Allah ce in har suna nufin gyara sa samar da gyara daidai su tsakanin mijin da matar Allah ya ce yau suke lafi bai na kuma Allah zai daidaita tsakanin su zai daidaita tsakanin su kila za su yi hukuncin da shi ne ita dacewa saboda ne inna Allah aliman Allah masani khabira kuma bari ne an gani abin da ya sa ya bar abin hari kawo nan ba wai dan bai san abin da ake ba yana sani amma wannan wurin da ya zo ina so ne a kai wani duk ta yadda duk matakin da aka ɗauka kowanne daga su zai ji nauyin isaba wannan matakin an gani mijin zai ji nauyin isaba in eh, shi yake sabawa in matar ce za ta ji nauyin isaba da aka aka zo nan gurin to kuma kowa zai ji tsoron to wannan abin fa da aka yi kuma rai ya mafa na saba shi ba Allah ba zai kyale ba saboda haka zai yi takasansa an bayyana to a nan ne irin ta take shi amma ba ana maganar an ɗauki waɗannan matakan wai bin su ake dan saki ba a so ake yi a ci gaba da me rayuwar aura har a nan ɗin ma da Allah ta in yi rida islahan yuwafiq Allah bainahuma akthar inda Allah yake datarwar shine a ci gaba da zama a yanzu na ba ku misali ko da aka yi wannan an ci gaba ko ba ci gaba an ci gaba wannan shi wallahu a'lam Allah ya mana jagora da dora maka daidai akwai yan uwa da yawa da suka tura da sakonni game da bayani da muke na tafiya wajen da'awa Allah ya saka da alheri Allah ya kara buɗe bayan wannan da za a yi gobe ta gaya muku insha Allah makonni biyu bayan sa kuma za a zo a babbar tafiya zuwa duniya to wannan abin shi ma zai ci gaba da tafiyan Allah ya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karbi kyawun ayyukan mu ya yafe kurakuran mu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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله